Baban Baban nan ta fita daga bakinka don na gaya ma ni ba na kaunar ka. Ba na wallahi ba na kaunar ka. So kake haifi dodo don uban ka Na ce so kake haifi dodo. dan sadiya za ka. Duk muni na kafi ni muni bun uban ka Sadiya za ka duba. Uwa ka nan duba. Baka da hankali. Sadiya. Na yin gane kai. Ka ga shege mai kama da hamisu nefa. Sadiya. Wayan ubanka. Eh, dambun ubanka.